ma za ta bace kaga dan arewa a ingila. yau kuma ina aka rufa ne dawa hanya za ta zama ka abokan jira ne ko dai sarakunan lulluɓi ta ɓoye fuska a bayan jarida so ɗirgin wannan wagunan da ga yana da dama-dama haka su ma waɗanda suke cikin samu gun zama dai sannu kai ma yaro ka ji na nasara a haka ake na gode hausawa sun ce wanda duk lakato dole ya kai bakin shekar to tun da na sanyo kayan gida kuwa yau sai na sha tambayoyi da ma shi baturin ingila mutum ne mai tsananin tsarara wanda ba ta safai zai fara muka magana ku yi hira ba in dai ba kai ka soma ba sai fa idan ya samu wani ɗan dalili wanda zai buɗe bakinsa hannu kan rigata yana tambaya kai aiko wannan aiki yana da kyau uh, ka ji uwar gida ita abin da ya dame ta shi ne wai an yi aikin hannu irin wannan baya cin da lokaci a'a bature ni ba mutumin musulmiya ba ne ni mutumin nigeria ne hasali ma dai ni maka kwakwaf ni mutumin jihar arewa nigeria ne yawwa ka ji tsara, shi dai ba a bari komi wani rigar nan tawa kuwa ba shakka ko da yake tana da kyau abin da ya dame shi shin tana iya tsare ni daga ɗari irin na ingila kuwa ta bature a halin yanzu da yake akwai rana da kuma ɗan zafi zafi tana magani daidai gwargwado amma kuma ya kamata ka san cewa wannan riga ce da aka yi ta musamman don kasan mu kasa wacce kusan koyaushe akwai rana cikin ta kuma koyaushe akwai ɗan zafi zafi da wasu kai ka gine bature amma kuwa dai kasar ku tana da kyau da kuma ban sha'awa wani abin mamaki kuma shine idan na dubi wasu guraren sai in tuna da gida gama sun yi kama da irin filayen daji da gonaki da muke da su a jihar arewa jihar arewa cikin dukkan jihohin nigeria uku ba wacce ta kai su girma tsawo da faɗi ta kai mil dubu ɗari da cikin da tara kuma ba wai girma ne mara kan gado ba girma ne mai sasali da kuma ban sha'awa ga mai kan kallo misali ga koguna can cikin tsaunuka masu tasar ruwa kamar shekaru goma sha uku da suka wuce nan kuma muka buɗe dajin yankari don da dabbobi ne na daji iri-iri don mai son kallo cikin ɗan wannan lokaci kuwa yankari ya kai ma dukkan wanda ya je jeriya idan bai je ganki ba sai ya rinka jin duniya ta wuce da shi an yi rabuwa an watse baya ta game da tarihin addinin musulunci a afirka ta yamma ga kubbarin ke usman dan hodiyo wurin ibada da kuma afiya nemi ɗaukano kuma wani biyar nan da ka ambata jifi ita ce asalin hausawa ko? wai hausawa da na ambata illa kabila ce kuwa a abatu ne a yanzu ya fi dacewa mu kira hausawa ƙungiyar jama'a masu amfani da harshen hausa kuma suna da yawa aina an fi samun a gurare kamar su kano da katsina da sokoto to amma kuma ko ta ina ka zaga a jihar arewa za ka same su domin su shahararrun yan kasuwa ne da fataki Where did they have to be found wani fannin al'amuran zaman duniyar mu da hausawa ba su da hannu cikin ba ko ta kasa ga kuwa za ta same ne wanda aka reno shi aka kimta shi bisa hanyoyin ya kuma a halin yanzu bisa ta mulkin mulkin demokrasiyya muke tafiyar da komai alarduna muna da majalisu na wakilai da ake zafowa amma kuma mukan shigar da ilimin hanyoyin mu masu amfani cikin su cibiyar mulki ita ce majalisar dokoki sakuna biyu kamar majalisar ingila majalisar sarakuna da majalisar wakilai ana zaɓen wakilai kowace shekara biyar fallar daya ga kowane baliki mutanen mutane ne da suke faɗaki ainihin da siyasa waɗanda kuma suka rungumi tafarkin mulkin dimokuraɗiyya hannu biyu daɗin magana wai ka ga daɗin jin labarin kasarku ya samu mun mance mu gaya muka sunan mutum ba suna sunana johnson matata margaret mu peter mai jarida kuma fa sunansa injiki gau wa gida johnson abinda nake yayin da kike son sani to ai ba laifi ni ɗalibin aikin gona ne kuma gwamnati ta aiko da ni hmm, inji mr johnson uban ta manomi ne babba aina Ah, ai da kyau a jihar arewa kashi cikin daga cikin kashi ɗari na mutanen mutum manoma ne manyan amfani da muke shukawa su ne abduga da gyada amma ba da cikin kasuwa da muke shukawa. ko dubu da ko zaka ko ko ba da duniya ko da mu yau haka ke kan gaba amma ya wuce kan miliyan ɗari ga shanu ga tumaki ga awaki ga kuma kaji kowace shekara muna cin amfani na fan miliyan ashirin da gare su yan arewar mu illan da kake gani ita take ciyar da dukkan jihohin nigeria da nama da suke bukata duka na jiragen kasa suna jigilan shanunmu zuwa kasuwoyin hanyoyin jirage kuma sun gama manyan biranen jihar arewa da kasuwanta da sauran jihohin tarayyar nigeria yawancin mutanenmu a babban mota ko tafiya ke tafiya zamani da ya zana ana kuma sannan kuma kamar yan fara cikin illa ana iya tsaya ma jirgin sama in kana bukata. ba a amince jinsu na aihata ba ka bani ni da can ai ya kamata ba ka to yanzu muhammad irin abubuwan nan da ka gaya mu sun sa ni na ɗauka cewa kuna da irin abubuwan da ake bukata don kama sana'o'in zamani irin yadda duku ke so eh, gaskiya ne musu jansu saboda haka ma ne aka kakkafa sabbin sana'o'i cikin yan shekarun nan da suka wuce kuma ana kan niyan kafa wasu cikin shekaru masu wannan misali ko da yake yawancin gyaɗa da muke dukawa ta yadda ita muke yi a waje yanzu mun kafa sana'ar mai da kuli-kuli da garin gyaɗa don amfanin gida da kuma don sayarwa a kasuwar duniya yawan abduga mai kyan gaske ya ba mu zarafin kafa sana'ar saƙa a babban birnin mu kaduna ko da yake wannan sana'a sabuwa ce ta yi hanzarin girma a yanzu a kaduna akwai injojin saƙa gare shidda kuma ana bukatar kare yawan jihar arewa tana kuma da arzikin masu ɗaya ma daga cikin sassan mu ita ce sana'ar haɗan kuda wanda ake samu a can kashi goma daga cikin kashi ɗari na kudan kashi inda daga cikin kashi ɗari na bai mai ƙara ƙarfin karfe duk a nan ake tono Rangers akwai ma'aikatu biyu na narka kuda kuma ana kan shirin kafa ma'aikatan farin karfe da bakin karfe don cin amfanin ma'ajinai da mutum. gaba za mu rinka kera kayan aiki da muke sayowa daga wajen gwamnati da kuma jarinta a wani lokacin sun sami sama sai daga cikin ita ce a kwano da a yanzu sai sun ninka yawan kwanoni da suke jerawa har sau sun yin taba masu yawan gaske inda ake amfani da tabar mu gida da kuma ta kasashen waje da yin gari iri iri kowa ya sayi daidai a jihunsa. kuma ga ma'aikatan yin suga da fadamar da ke ka dubu shida kafin jima wannan kuma za a ƙara wata fadama ita ma girman ta ita dubu shida kamar shekaru uku da suka wuce nan kawai ne aka buɗe wannan ma'aikata tare da faɗan bayan an kashe fan miliyan shida wajen kafa da kuma kafa musu ofishin talla Nigeria tana shan su gasan dubu saba'in da biyu a shekara. Da duka daga wajen Nigeria. Wannan sabuwar ma'aikata kuwa ba yawan su za su ba da kuma ga kogunanmu da ƙoramunmu da ta buga da suke jiran samun ragaman buɗe sana'o'i da kafan arziki babban su shine tafkin caji a arewa maso gabashin jihar tun alif da alifar da cikin muke kan binciken kafa sana'a a wannan gu ana kan kokarin koyarwa masuntan gun hanyoyin sun zamani kuma muna fata kafin alif da alifar da saba'in komi zai tabu haka babban tafkin da matudin yin lantarki da za a gina a ka'in ji a kogin neja shi ma zai buɗe nasa kafa to amma babban niyya da shi shi ne yin lantarki don watsawa zuwa dukkan jihohin nigeria don ma'aikatan sana'o'i iri gina shi zai harfar miliyan 71 to amma duk mun san cewa bankin duniya da gwamnati ingila da amerika da italiya da kuma holland duk sun yanka gudunmawan jari don yin wannan aiki gaskiya ba niyanmu jiya da yau su rinka tafiya hannu da hannu kuma ni a gani na ba wani inji da zai iya zayyano kayayyaki masu tsananin ado da ban sha'awa irin su matakai da sauran kayan fatu da doka moke wa'anzu kuwa muna sai da fatu na fiye da kwan dubu ɗari biyar ko kowace shekara kullum kuwa yawan su karuwa yake sai suna nuna wa mutane hanyoyin aikinta wannan ziyara kuwa ya faɗakar da mutanen kasashen waje kan irin shan kayan ginin tukwane da muke yi ganin malama na da bakin aiki kuwa su ma kansa abin na faɗa yi haka mai jarida jones kuma ya ce ta fi tambaya ita ce wai yaya batun ilmi da tanadin gwanayen ma'aikata da za su rike sanawa inda ta gana dinna muna da tsarin ba da ilmi daga firamare har zuwa jami'a an tsara shi ne bisa tafarkin hukumar a rhs da aka kafa cikin alif tara da hamsin da tara din wannan shiri ya zanna sosai wajen alif dari tara da saba'in daga cikin yara dubu uku da suke shiga firamare uku za a sami shiga jami'a hari aidan da kaɗe mu da buce-buce da rairayen mu na gargajiya sani rawan dumar na bare-bare